da kaliyan da kaliyan amiri na me kace duk kwararda duk ne ko gadare yanzu ka turo a kawun yanzu za a yi ma transfer to ka rai da mutan katsinan kuma ka dinga yawan bugo min ka bugo min an jima duk kwarada da da magariba ko da isha duk kwarada. to duk kwarada. ba damuwa duk kwarada. muno ne ce kawai ne ta suna yake duk farada wai cinikin me kuka yi ne kwarada ne yanzu ka tsina aka siya mu alhamdulillah alhamdulillah yanzu ina ya rage yanzu ina ya rage an siya abuja an siya abuja ba ka ce za ka yi mai hanya eh mai hanya ya sai jos yanzu bayan jos sai ina ne ba a siya ba ni so nake ka siya najeriya eh, nan ba kar ta koma hannun yan yahu albishirin ku masu su fara business online ma'ana kasuwanci na mtfe mutane da yawa suna ta magana a whatsapp suna ta magana a whatsapp na kase musu da fly to yanzu ko ba mi magana da ku a whatsapp ba in dai kana so ka fara wannan kasuwancin na mtfe kasuwancin da babu wani kasuwanci yanzu da ake samun kuɗi a online kamar sa in dai kana so ka fara kawai ka je ka kalli wannan bidiyon nan na wanda ne posting a posting ina na farko in ka shiga tiktok ina posting ina na farko shi za ka kalla za ga yadda ake kasuwancin komai da komai komai sai ka yi ba tare da ka neme ni ba salamu